Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa اتش ƙarƙashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amine zai kasance tare da ku a wannan zango? ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su bayan wannan gabatar da akwai shirin nan na ko kun san daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mushtaba adam sai kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau Lahadi. kudu ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan shaban na shekara ta 1442 jira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da sa gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1949 a kafa kungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazanar tarayyar soviet a lokacin kasashen kungiyar tsaro ta nato sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland italiya norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar ta sun kasance a kan wani alkawali na cewa idan aka kai wa ɗaya daga cikin kasashen mambobin kungiyar hari yana a matsayin hari ne akan kowace ɗaya daga cikin kasashen kungiyar tsaro ta nata dai tana da cibiya a birnin brussels na ƙasar belgium sannan kuma tana da babban kwamanda guda ɗaya a shekarar ta alif 1960 ƙasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da faduwar tarayyar soviet a shekara ta 1991 kungiyar tsaro ta nato ta ci gaba da wanzuwa har ma tana kara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai Ƙasar amurka ce dai ta yi babakere a cikin dukkanin harkoki na tafiyarwa a kungiyar ta nato. masu saurare ko kun cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta wato hudu ga watan afrilun shekara ta 1960 kasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka da turan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na 15 miladiya sai kuma a karni na 17 turan faransa suka maye gurbin turan portugal wajen mame kasar ta senegal amma bayan raunin da kasar faransa ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 Tun ta bar da 'yancin kai ga kasar ta senegal da ma sauran kasashen yankin waɗanda ta yi wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i shida, sannan kuma tana makwabtaka da kasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kashi da hudu cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi ne. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king shugaban bakaken fata masu gwagwarmaya da wariya a ƙasar amurka ya rasu sanadiyar harbin bindiga da aka yi masa wanda wasu mutane da ba a san ko suwane ne ba ka yi an haifi king a birnin atlanta a shekarar ta 1929 martin luther king ya sami digiri na farko a jami'ar boston bayan haka kuma ya shiga gwagwarmaya gadan-gadan da gwamnatin kasar amurka da take bautar da amurkawa bakin fata tare da nuna musu wariya a lokacin king yakan jagoranci zanga-zangar yin allah wadai da wariya da ake nuna bakin fata a kasar amurka kan gabatar da jawabai na jan hankulan amurkawa akan haka inda kuma kalaman nasa sukan yi babban tasiri har a cikin zukatan fararen fata na kasar ta amurka martin luther king ya karbi kyautar nobel a shekara ta 1964 saboda ayyukansa na kira zuwa ga girmama dan adam ba tare da la'akari la'akari da launin fatar sa ba amma a rana irin ta yau wasu mutane waɗanda ake zaton cewa jami'an hukumar laƙen asirin amurka cia ne suka bindike shi har lahira jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa 6 da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su amurka ta nada rob meli a matsayin shugaban tawagarta dangane da tarurrukan jcpoa an ƙara farashin makamashi a ƙasar sudan wata ƙungiya mai gwagwarmaya da mamayar da amurka take wa ƙasar iraki ta yi watsi da duk wata tattaunawa da ita yanzu kuma ga cikakkun labaran tashar talabijin ta cnn ta ba da sanarwar cewa wani babban jami'in gwamnatin amurka mai suna rob mali shine zai jagoranci tawagar kasar a tarurruka na yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran a birnin vienna kafin haka dai shafin labarai na axion ya ba da labari a ranar juma'a kan cewa meli ba zai halarci taron jcpoa na gaba wanda za a gudanar a birnin vienna a ranar juma'a mai zuwa ba a ranar juma'a da ta gabata ce aka gudanar da taron yarjejeniyar na goma sha takwas ta shafin yanar gizo inda wakilan ƙasashe da kuma ƙungiyoyin da yarjejeniyar ta shafa suka tattauna matsalolin da ficewar amurka daga yarjejeniyar ya haddasa da kuma hanyoyin dawowarta cikin yarjejeniyar gwamnatin ƙasar iran dai ta fara yin watsi da yarjejeniyar jcpoa ne shekaru biyu bayan ficewar amurka daga cikinta sannan ta ce ba za ta koma kan yarjejeniyar ba sai idan amurka ta ɗage mata dukkanin takunkuman tattalin arziki da ta ɗora mata bayan ficewarta daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 gwamnatin kasar sudan ta ba da labarin kara farashin makamashi a kasar a cikin shirin gwamnatin na ɗauke tallafin da take ba wa makamashi a kasar jaridar sudan tribune ta kasar sudan din ta bayyana cewa gwamnatin kasar ta kara farashin man ne daidai da tashin farashin makamashi a kasuwannin duniya labarin ya kara da cewa an kara farashin man fetur ne daga dalar sudan 122 zuwa dalar sudan 150 a yayin da aka kara farashin man diesel kuma daga dalar sudan 115 zuwa dalar sudan 125 kamfanin man fetur na kasar sudan ne ya ba da wannan sanarwar tun ranar alhamis ya kuma kara da cewa sabon farashin makamashin zai fara aiki tun rannan amma mataimakin shugaban kwamitin tattalin arziki na gwamnatin rikon kwarya na kasar ta sudan adil khalafalla ya yi allah wadai da karin farashin makamashin ya ce wannan ya nuna cewa gwamnatin kasar bata damu da matsalolin da ƙarin farashin zai jawa mutanen ƙasar ba. Khalafallah ya faɗa wa Sudan Tribune kan cewa manya-manyan ƙasashen duniya wa'anda gwamnatin Sudan ta karɓi suka daga wajensu ne suke takurawa gwamnatin ƙasar don ɗaukar wannan matakin. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar Najeriya INEC a takaice ta bayyana cewa za a ci gaba da aikin rijistan katin masu zaɓe a ranar 28 ga watan Yuni na shekara ta 2021 da muke ciki. Jaridar Leadership ta Hausa ta nakalto shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakub yana bayyana haka ga manema labarai a taron da ya yi da su a hedkwatan hukumar a Abuja a ranar Alhamis. mahmud ya ce bayan mun dubi wa'annan matsaloli da matakan da muka ɗauka don magance su a yanzu hukumar ta kai matsayin da za ta iya cewa ranar litinin 28 ga watan yuni na shekara ta 2021 ita ce ranar da za mu koma mu ci gaba da rijistan katin zaɓe wato cvr a duk faɗin ƙasar farfesa mahmud ya ƙara da cewa za a ci gaba da wannan rijistan har zuwa ƙarshen shekara ta 2022 wato watanni kaɗan kafin a gudanar da zaɓuka na ƙasar da ƙarshe shugaban hukumar zaben mai zaman kanta ya kammala da cewa an dakatar da rijistan katin zaben ne saboda cutar corona da ta bulla a ƙasar a farkon shekarar da ta gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kungiyar asahibu ahlil haq ɗaya daga cikin dakarun da suke fafatawa da 'yan ta'adda a ƙasar iraki ta bayyana cewa kungiyar ba za ta amince da duk wata tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jawad at-talibawi kakakin kungiyar yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa sakon da gwamnatin ƙasar amurka da ƙawayenta na yankin suka fitar na cewa za su shiga tattaunawa da ƙasar iraki ba karɓaɓɓe ba ne a wajenta talibawi ya kara da cewa kungiyar Asahibu Ahlil Haq za ta ci gaba da gugurma da sojojin Amurka a kasar Iraki har zuwa lokacin da za ta rufe dukkanin sansanoninta a kasar Iraki gaba daya daga ciki hadda waɗanda suke yankin Kurdistan na kasar ta Iraki. Kafin haka dai kakakin fadar White House Jen Saki ta bayyana cewa gwamnatin kasar za ta shiga tattaunawa mai zurfi da kasar Iraki a cikin wannan watan da muke ciki. ministan harkokin wajen haramcin kasar isra'ila gabi eskenezi bayan tattaunawarsa ta wayar tarho da takwaransa na kasar amurka ya bayyana cewa amurka ba za ta amince da ayyukan kotun duniya ta icc a haramcin kasar isra'ila ba shafin yanar gizo na labarai mai suna jews press ya nakalto eskenezi yana faɗar haka a jiya asabar da yamma ya kuma ƙara da cewa anthony blinken sakataren harkokin wajen kasar amurka ya faɗa masa cewa amurka ba za ta bari kotun icc ta gudanar da ayyukanta akan kasashen da ba su amince da samuwarta ba har ila yau minista harkokin wajen na harbace kasar isra'ila ya bayyana cewa ƙoƙarin da hukumar falasɗinawa take yi don ganin kotun ta gudanar da bincike kan laifukan yaƙi a yankin yamma da kogin jordan da kuma birnin kudus zai shafi dangantakarta da harce kasar isra'ila ta fuskokin siyasa da kuma tattalin arziki banda haka eskenezi ya ce sun tattauna da anthony blinken dangane da al'amura da dama daga ciki har da batun kasar iran da kuma yarjejeniyar nukiliyar kasar wacce aka fi sani da jcpoa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan adala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda ya saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to har yanzu dai muna a jihar katsina ne inda muka kawo muku bayani akan farashin kan abinci yadda aka sami hauhawar su, muna kuma tare da malam musa tasi'u inda a yau za mu ji ta bakinsa akan yadda ake hasashen hauhawar kayan abincin a daidai lokacin da ake karata azumin watan ramadan mai alfarma za kuma mai dubi ne akan kalandar manoma domin jin halin da ake ciki a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu. a shirin baya da muka gabatar muku mun ji yadda aka samu tashin goron zabi na farashin kayan abinci a jihar katsina da hakan ya ƙara sanya rayuwa ta yi tsauri ga mafi yawancin mutane tambaya ta gaba da muka yi wa abokin hirta mu ita ce koya farashin zai kasance bisa la'akari da karatowar azumin watan ramadan mai alfarma ga abin da yake cewa to kaga ana haka ga azumi na tafe bukatun mutane za su karu musamman azumi musamman kan gero saboda ko ba komi akwai yin kunu da ake yi tsakanin koko kunun tsamiya kunun kanwa da sauransu wanda ake yi da gero gwangwanin mai yanzu in kana son ka yi tunda mai gyada mai mai taso gyadata kan naira dubu ɗaya to gwangwanin mai wallahi abin da ake sayar da shi naira ɗari biyu da naira ashirin to kaga sai dai talaka kam sai dai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un suga ko yanzu ko ka saya ko kakka saya tiya dai dubu ɗaya za ka saye shi da naira ɗari biyu jikka shida kenan wanda wani ba ta sugan yake ba abincin ma ake nema abinda yanzu yake ɗan arha-arha kamin nan da kwana kaɗan shine tattasai albasa tumatiri da kuma tarugu kamin nan da 'yan kwanaki kaɗan to ga abin sai dai addu'a da fatan allah ya shige mana gaba allah ya karkato da zukatan shugabannin nan aƙalla su ɗan tausaya ma marasa shi masu ƙaramin ƙarfi wani lokacin ma mai babban ƙarfin yana bukata dangane da halin da manoma suke ciki ta fuskar aiki a wannan lokaci malamin ya yi mana ƙarin bayani kamar haka assalamu alaikum kana ta manomi ba ai kowane lokaci manomi shi ai babu shi babu hutu in dai manomi ne ba karamin ba babban ba amma mu ɗauka ƙananan ma manoma dole yana yin wannan abin ai tsarin rayuwa ne kamar juyawa agogo ce in ka ga agogo ta tsaya to ko ba batir ne ko ta lalace to in dai manomi manomi ne ka ga ya tsaya ga aikin noma to lalle ilalla ba lafiya ko kuma rai ya halinsa amma ana kau da wannan za a fara shirin wancan haka manomi yake yanzu dai abin da ake ta kokarin yi shine waɗansu na sharar gona waɗansu sun saurara sai bayan misali bayan wata gudan nan misali azumi ya wuce sannan aje a ci gaba waɗansu su shara waɗansu suna kai taki taki yanzu shi ma ya zama alhaji sai wani da wane bola yanzu ko ina za ka ɗaibo share gidanka ka zubar to me akwai wanda ke kula da wajen ya tattara ta zama kuɗi yanzu taki ma in baka da kuɗi kyau. na fi wata biyu ina bin kara kai ma alkawari za a sai min taki takin ya ƙi sai da gare ni da an tara an tara masu share sai su sayar to don haka yanzu ana ta kai taki ne kwatoci ana ta sharar su yaran unguwa ma sai su zo su share su tattara abin su ya bushe su kirawo mai shi ya iya sayar masu yasa masai yanzu kafin masu yaso sai sun samu wanda za su sayar ma a biya su kudin ya sassu kuma ga wannan kazantar sun fitar kuma sayar ma mutum kai za ka zo ka yi wahalar dauka a jiya kai gona da haka yanzu dai abin da ake ta yi kenan to masu sauraro da haka muka bi ƙarshen shirin nan na lokaci sai da kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma masu sauraro sai shirinmu na karshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kide kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamo kiɗe kiɗe daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaka fitattu suka yi a nan ƙasar iran da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan kasar iran wato idin noruz za mu kamo haƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci to bari mu gaito muku ali cirogi. a gaishe da licharogi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan wake wake da gabatar muku ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu tayar amin ke cewa muhimmi yi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.